العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu masu littafin jami'ar turmizi malai rahimahullah ya ce babu ma ja'a fi bauri baulil gunami qabla an yaf'al wannan babi ne da ke karantar da mu wato hadisi akan nafi baulil gunam wato yayyafa faruwa akan bawalin jariri qabla an yat'ama kafin ya ci abinci idan har bai fara cin abinci ba nonon gyatu masa ne ke sha kadai to idan ya yi bawali a jikin mutum ko a waje yayya ruwa a kai zai wadatar ba sai an wanke gaba ɗaya ba mana ya kawo hadisi daga isnadinsa zuwa wato ummi qais bint mihsan radiyallahu anha qalat tace دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم ناشي قادة ونئانا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم وفي جاريل تجينا لم يأكل الطعام دبيت تبتن أبن شبا قبول جاريلي فبال عليه سيئي بولي أكان تنير منذ صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه عليه annabi ya ce a kawo ruwa da aka kawo sai ya yayyafa ruwan wato ya bi inda bawali yake yayyafa ruwa a kai in an ce yayyafi shine a zayyafa ruwan a wajen ta yadda ruwan ba zai kwarara har ya zube a ƙasa ba bawalin yana nan dancin bawalin na nan sai aka bi inda bawalin yake da ruwan kaga wannan ba wankewa ba ne in wankewa ne a zuba ruwan sai da za a nuzza ruwan ya sauka ƙasa inda shi ne haka ma zai sauka in jasa ce ma za ta sauka to wannan da yake yaro ne jariri bai ci wani abu ba to yayyafa ruwan ya wadatar saboda sauki daga shari'a ya ce a wannan babin akwai hadisi daga ari bin Abi da Aisha da Zainab da Lubaba Haris. radiyallahu anhu duk sun gawaito hadisai wanda suke daidai da wannan mana yace wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli al-ilm wannan shine magana ba na mutum ɗaya ba cikin masana malamai cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'ina wa man ba'dahum da tabi'ai da waɗanda suka bi su kamar su imam ahmad da ishaq suka ce yin dafa baulil gulam za a iya faruwa a bawalin yaro jariri namiji wa yi zustaru baulil jariya za a wanke bawalin jaririya ta mata wa hada ma lam ya fa'ama wannan fa idan ba su ci abinci ba ne jariri namiji za a iya faruwa Jariri ya ta mata za a zuba ruwa wato kenan za a zuba yadda ruwan zai sauka za a wanke فإذا فطم غسل جميعا idan jariran nan namijin da na ta duk sun fara cin abinci in suka yi bawali to za a wanke ne gaba daya a yayyafa ba zai wadatar ba wanda kuma na yake babu ma a fi bawli ma yuqalu lahmu wannan kafin wannan bambanta bawalin jari a ganin ce. da namiji da basu ci abinci ba malamai suka ce bawani amince ya fi zafi ya fi karni ya fi daukan abubuwa da suke canza abu da wuri shi yasa aka ce ta mata bawanin da za a wanke in namiji ne za a iya faruwa amma dukkan su jasa ne malamai ce wannan kuma babi ne ke karantar da mu bawanin abin da ake cin namansa idan dabba ana cin namanta to idan ta yi bawali bawalinta ba na jasa ba ne ba na ya kawo hadisi da isnadin sa zuwa abdullahi dan ah, ibn abbas anas dan malik rabbi radiyallahu an anas yake cewa anna nasan min uraina qadimul madina wasu mutane daga urainawa sun zo madina da suka zo madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bai tawawha sai jikinsu ya ƙi madina ikewa shine idan mutum ya je gari sai ya kamu da zazzabi ko saboda yanayi ko saboda ruwan wajen sai ka ga ya dame shi to da suka zo sai suka kamu da ciwo fa ba aka hun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi iblis sadaqa sai annabi ya aika ya aika da su a kai su wurin rakuman da aka tara na zakka na sadaka idan aka kai su wa qala sai annabi yace ishrabu min albaniha wa abwaliha ku sha daga madaran wannan rakuman da kuma bawalin rakuman suna shan wato bawalin da madaran ana sirkawa kaɗan sai a sha kuma suna wanka da bawalin to da suka je suka yi haka sai ana ba su suna sha suna wanka sai suka warke da suka warke fakatal ra'iya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe mai kiwon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake kula da rakuman suka kashe shi wasaful ibila sai suka kore rakuman gaba ɗaya suka tafi da su wartaddu an islam sun yi ridda daga musulunci sun bar addini kaga abu uku suka yi ga butunci cin amana da kashe masu kiwo da kuma tafiya da dabba har da ridda kuma kisan ma ba wai kashewa suka yi suka bari ba har da sa wato eh, kusa mai eh, wato da aka sa kusa a cikin wuta aka yi musu kwalli da shi aka huda musu idanuwa wa utiya bihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da su ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa qata aydiyahum wa arjulahum min khilaf sai annabi sa aka yanke hannayensu da kafafuwansu a daban-daban na yanke hannun dama sai a yanke kafan hagu wa samara a'yunahum shi ma annabi yayi musu kwalli da wato allo abin nan eh, kusa aka yi musu aka sa kusan a wuta aka sa musu a ido ruwan idon su ya tsaye wa alqahum bil harra sai aka jefar da su a harra wato fili na madina aka abin nan aka zubar da su a wajen qala anas anas yace wa kuntu ara ahadahum ya kaddul arda bihi na ga su yana cizon ƙasa wato da hannunsa yana gaguyan ƙasa da hannunsa saboda zafin da yake ji hatta matu har suka mutu wa rubbama qala amma ko kuma ne yace yakdamu al-arda bi fi maimakon wato yakaddu al-arda yakdamu al-arda duk ma'ana ɗaya ne suna wato gaguyan ƙasa da hakoran hatta matu har suka mutu wani abu isa a tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun sahih hadisi ne ingantacce don ruwaya ta daga imam bukari da muslim da abu dawud da nasa da bin maja da muslim imam ahmad duk sun kawo wannan hadisi wannan hadisin yana nuna mana sakamakon wanda ya yayi mutunci kamar yadda Allah madaukake ta innama jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulhum min khilafin aw yunqum min al-ard har zuwa ƙarshen aya sai aka yi musu wannan sakayya na abin da suka yi a ruwayar ta ce wato da suka kashe waɗannan makewatan a suka kashe masu kiwon har suka kuma suka huda idanuwansu shi annabi ya sa aka yi musu abin da suka yi kamar yadda kur'ani ya ce wal duk wani rauni da aka yi wa mutum to za a yi takayya gwargwadon abin da mutum ya yi za a yi masa to wannan hadisin ne daga cikin fa'idojinsa ya nuna mana wato bawali da eh, dabbobi da ake cin naman su suka yi fitsarinsu ba na najasa ba ne musamman kuma rakuma ana magani da su bincike ya tabbatar kamar yadda suna ta tabbatar da fari binciken baya baya ma ya nuna cewa ana magani da su har yau mutane suna magani da bawalin raƙuma da kuma nononsu kuma wanda ya yi barna sakayya ne a yi masa yadda ya yi don da wannan ne za a samu lafiya kamar yadda Allah madaukake ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab Allah ya dace da muka mu ga shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah